Wannan lamari ya samo asali ne daga yajin aikin gama gari da haɗakar ƙungiyoyin fatakan ta Najeriya ta fara a ranar 25 ga watan Fabrairu wanda daga bisani ta janye bayan shiga tsakani da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya yi a madadin shugaban Najeriya bayan shafa kwanaki da yajin aikin. Sai dai ya zuwa yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba duba da yadda gwamnatin Najeriya ta gaza cika alƙawuran da ta ɗauka a cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatakan ta Najeriya Dr. Muhammad Tahir. Tun zuwa yajin aikin mu har abin da ya kasance zuwa yau to babu wani abu dai wanda ya zama da takamaimai wanda zamu ga membobin mu cewa ga abin da gwamnati ta yi ko kuma alkawarin da ta cika a dalilan wannan shi yasa ranar takwas ga wata muka kira taro na chairman kungiyoyin mu na jihohi to ga halin da ake ciki shine muka bada dan tsawon sati uku saboda mu ga ko gwamnati za ta yi wani abu a dalilin wannan mun rubuta takarda na tunatarwa ma dukkan jami'ai na gwamnati abin da muka sharuɗa su ne abubuwa guda biyar ɗaya shine a bamu daman kowa dan Najeriya ya yi kasuwancinsa a ko'ina a cikin kasar nan kamar yadda doka ta tanada. Kuma kowane dan Najeriya yana da ‘yancin da zai zauna a kowane bangare na kasar nan ya nemi abincinsa. Na ukun shine wayannan wanda suka aikata wannan ta'annati na kasuwan sasa da dai sauransu a farauto su don su fuskanci hukunci. A biya mu biya barnar da aka yi mana. Na biyar shi shine a bar mu duk inda za mu biya haraji mu biya a inda za mu ɗauka sannan kuma mu biya a inda za mu sauke. Saboda haka muna tunatar da gwamnati muna nan kan mu. Ashirin da tara ga wata shine lokacin da wannan wa'adi na muka ba ta cika. Yanzu dai muna sauraron me gwamnati za ta yi. Idan har gwamnati ba ta yi ba to ka gani mu ma sai mu san me za mu yi. Alhaji Sani Musa da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kasuwa da fatakan reshen jihar Edo ya ce. Akwai hakuri da muka yi ce wannan kuma shine zai zama eh, na karshe wanda idan gwamnati ba ta ɗauki mataki ba za mu ɗauki matakin sai ba ba ta gani. Rayuwar mu shekarun da aka baro baya lafiya kalau babu wata matsala akwai mutanen arewa da yawa sun mallaki gidajen kansu a Benin ba matsala to amma yanzu kuma abubuwa sun gaskiya sun fara canja eh to canjin abin da ya shafi kalubale na tsaro da idan dan arewa mutum daya yayi kuskure shi kadai ne yanzu kuwa in dan arewa daya yayi kuskure sai a daure laifin akan dan arewa gaba daya shi ma Alhaji Mustapha Ali shugaban fadakan kananan dabbobi kuma mai bincike a kungiyar fatakai ta kasa ya ce mu gaskiya ba mu goyi bayan a ci gaba da dorarren hakuri ba amma saboda manyan mu sun riga sun shiga gaba na hakuri sukurkurtar da mu gaskiya mun zo wuya musamman ma fataken awaki da shanu a ƙasar nan domin duk abin da ya taso akan haike wa membobin mu ne to gaskiya wannan din na regional market akwai wannan ishu a gaban mu wanda gaskiya shine ƙarshen point din mu in dai ba a yi mana adalci ba domin mun gaji da wannan yau a kashe mana wannan gobe a kashe mana wannan to gaskiya da mu je muna ɗaukar rayukan mu muna kaiwa cikin hadari dama ƙarshen point din mu regional market ai mana su kawo mu kawo kowa ya zo ya saya duk kokarin ji ta bakin gwamnati Yahaya Bello da ya shiga tsakani a baya da kuma gwamnatin Najeriya kan wannan lamari da ya ci tura. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.